kwarai da gaske sannan kuma al-mawdu' shine na ƙarya kirkirarre ƙagagge, wanda ba ɗan halas ba to wannan sune matakai da zaka iya fara a dunkule a dunkule duk za su shiga karkashin kalmar ad za su shiga ƙarƙashin kalmar da'if to amma ka zo zaka fasa kalmar da'if ɗin, sai ka ce to ta ƙunshi matakai uku akwai mai rauni wato rauninsa ba mai tsanani ba akwai mai rauni rauninsa mai tsanani akwai ma wanda yake ya abin nan kamar mara kamar mara lafiya ne akwai mara lafiyar da yake a tsaitsaye yake za ka ganshi ba in ba ma ba ga maka ba ka gani ba akwai kuma wanda mara lafiyar da ta kai shi kwance amma ba a fidda rai ba amma akwai mara lafiyar da mai rai kwakwai mutu kwakwai sunansa mara lafiya amma kusan kusan an fidda rai wannan kawai jira dai ake lokaci ya cika to haka shi ma hadisi yake akwai mai sama sama akwai mai tsanani akwai mai tsanani akwai mai wanda yake na ƙarya ma gaba ɗaya sai yace wabnus salahi falahu ta'dilu wabnus salahi amma al-hafiz al-allama abu umar abu amr ibn salah mai littafin muqaddima fi ulumul hadis ko kace ma'rifatu ulumul hadis anwa'i ulumul hadis shi yana cewa a cikin littafinsa cewa hadisi da'ifi lahu ta'didu ila kathirin ana lissafa shi ana yi masa adadi adadi mai yawa wato ana karkasa shi kaso kaso kaso kaso masu yawa ba ma kaso uku da muka faɗa ba kaso uku da muka faɗa wannan kaga abu ne a dunkule ka ce da'if da'ifun jiddan al-mawdu to shi yana cewa ana iya karkasa shi falahu lahu zamirin da yana komawa ga hadisi da'ifi ta'didu ila kathirin ana iya karkasa shi ayi masa adadi adadi adadi mai yawa nau'uka da yawa wato ta hanyar duba da sifofin da ake karɓar hadisi idan sun samu hadisi ana karɓarsa idan ya zama muttasilus sanadi ne sanad ɗinsa babu tsinkewa a ciki kowa ya ji daga kowa har zuwa ƙarshen sanadi babu wani ga. sannan ya kasance ruwa ɗinsa masu masu adalci ne odol ne ko su zama masu adalci ne ba ba fasikai bane ba waɗanda ake zargi da abin da ya rusa musu sifar adalci ba sannan ya kasance su kasance zabitun ne akwai zabt wato suna kiyaye abin da suka ji na ilimi ba idan sun ji abu za su kasa dawo da shi ba in ya ji kuma za a tambaye shi zai dawo da yadda ya ji ko dai ya faɗa maka saboda ya haddace ko kuma saboda ya rubuta daidai a takarda ya karanto maka yadda ya rubuta abin ba tare da an samu tangarda ba wannan shine ake kira ad wanda mun yi maganar sa a baya sannan idan ya kasance ba mai dabt bane wato baya kiyaye abu to yana buƙatar ai mutaba'a wani ya goya masa baya ko irin sa ko wanda ya fi shi shine ake kira mutaba'a a samu wanda ya kawo irin abin da ya kawo sai a ce to tunda sun haɗu sun yi magana iri ɗaya duk da cewa ba su da ƙarfin da kowanne in ya kaɗai ta za a karɓi ruwayarsa amma haɗuwarsu za ta sa a karɓa to wani ita ce ake kira mutaba'a ko mutumin da ba a san yanayinsa ba ga shi dai an san shi amma ba a san yanayinsa ba shin zabit ne ko ba zabit ba ne kaga yana buƙatar shi ne majhulul hal ko ka ce almastur yana buƙatar mutaba'a to ita kanta mutaba'a kaga wata sifa ce da take sa a karɓi waya ko idan ana buƙatar ta sannan kai zama shaz bara gulbi wato kai ya ruwaito hadisin da ya saba mana waɗanda suka fi shi ƙarfin ilimi ƙarfin hadda ƙarfin kiyaye abu ko kada ya ruwaito hadisin da ya saba wa wasu manyan marwaita masu yawa wato Allah ya khalifa man huwa arjahu minhu imma thiqatan kana aw jam'an min as siqat kai ya saba wa sika guda ɗaya wanda ya fi shi ko ya saba wani dandazo wasu jama'a na sikat in aka samu haka kaga an samu shuzuzi to kai ya zama akwai wannan illar sannan kai ya zama yana da wata illa qadiha wata illa wacce take za ta soki isnadin duk da cewa a zahiri ba za a ganta ba amma akwai akwai ta to kuga waɗannan sifofi su ne idan suka samu hadisi yake zama sahihi ko ya zama hasan idan an samu dan ragi kadan a wajen zabt a wajen dabt aka samu dan ragi kaɗan wato ya gangaro zuwa 60 65 kaga bai kai rawi na na na na sahihi ba to sai a ce hadisin sa hasan ne to waɗannan sifofi sune sifatul qabul qabulul hadis to suka ce sai ka ɗauki hadisi ka cire sifar farko ka cire ittisalus sanad kaga ka samu wani nau'i na da'ifi kenan sai ka cire sifa ta farko da ta biyu kaga ka samu wani nau'i kuma wanda ya rasa sifa iri biyu ko ka cire ta farko da ta uku kaga ka samu wani nau'i na gaba kenan ko ka cire ta farko da ta hudu ko ka cire ta farko da ta biyar in ka gai ƙarshe sai ka dawo kuma ta biyu sai ka cire ta biyu da ta uku ta biyu da ta hudu an gane har a kai lokacin da za ka cire su duka to in aka dawo ana yin lissafin a haka to za ka san yana ƙara yawa zai yi ta yin yawa ne a ce ga hadisi da ifi sababin za'af ɗinsa ya rasa sifa da farko wannan ya rasa sifa ta biyu wannan ya rasa sifa ta uku wannan ya rasa sifa ta hudu wannan ya rasa sifa ta biyar wannan ya rasa sifa ta shida sai a dawo kuma sifa ta farko da ta biyu ta farko da ta uku ta farko da ta hudu har zuwa ƙarshe sai a dawo ta biyu da ta uku ta biyu da ta hudu har zuwa ƙarshe kaga zai ta zai ta yaduwa da sai sai yawa shine falahu ta'didu din an gane ko shi yasa iraki a cikin alfiyar sa ya karkasa shi har zuwa wajen 42 bisa irin wannan kashe-kashen wani ma da ya tashi shi kuma ya kai shi har wajen 63 ah, to wannan kaga kashe-kashe ne wanda ba shi da amfani shine yace wa huwa la yufidu ba shi da wani amfani wannan kashe-kashen saboda me yasa za a yi wannan kashe-kashen shin an yi wannan kashe-kashen ne domin a san a cewa wanda ya ya rasa sharuɗai da yawa shi ya fi rauni akan wanda ya rasa sharaɗi ɗaya ko kuma an yi wannan kashe-kashen ne don a ce kowane kaso daga cikin wannan kashe-kashe yana da suna ne ɗayan biyu idan an yi dan farko ne a ce wanda ya rasa sharuɗai da dama ya fi rauni akan wanda ya rasa sharuɗai akal ko ɗaya to wannan ba haka ba ne. akwai hadisin da zai rasa sharaɗi ɗaya tak ya fi wanda ya rasa sharuɗa da yawa yanzu wanda zai zama ya rawunsa makaryaci ne kawai a ce wannan zunzurutun makaryaci ne ga wurtaccen makaryaci ne dajjal ne kaga wannan yafi wanda ya zama hadisi mursal hadisi munqati hadisi waye duk ya hada wadannan sifofin wannan kwaɗin duk yafi shi rauni an gane ko kaga ashe kenan abu ta wannan nahiyar bai da amfani ko kuma ka ce an an yi haka ne dan a bawa kowanne suna to shi ma wannan min haisul waqi'u abin yake a ƙasa shi ma ba haka bane tunda malaman hadisin ba su yi ba kowanne daga cikin waɗannan suna ba ba su yi masa kowanne sunansa daban ba to ashe kaga kashe-kashen ta'abun ne kamar yadda ibnu hajar yake cewa ta'abun ne laysa wara'ahu aram kana wahal da kanka ne kawai ba tare da wani wani amfani ba ko wata fa'ida da zaka cimma an gane ko saboda haka sai ba su yi wannan kashe-kashen mai yawa ba illa iyaka sun ambaci wasu wanda suka yi musu sunaye wanda za mu zo mu same su nan gaba an gane ko amma ba bisa irin wannan ya galgalawar ba ba su yi wannan ya galgalawar ba shi ne ya ce maratib ne dai hawa hawa ne amma waɗanda suka ce a ya galgala shi a yi ta a yi ta lissafa sharuɗansa ana ragewa ana ƙarawa har a fita da adadi mai yawa suka ce wannan wahala ce kawai ba ta da amfani shine ma'anar wa huwa la an gane ko wannan kashe-kashen da ibn salah ya ce yana da shi ba da wani amfani wa ibn salahi falahu ta'didu ila kathirin wa huwa la yufidu an gane ko to sai yazo yake magana akan auhal asanid kamar yadda a can baya da yayi maganar sahihi yayi magana asahul asanid sanadin da yafi kowanne zama ingantacce to tun da kuwa haka ne ya kamata in aka yi maganar da'ifi to a ce ga sanadin da ya fi kowane rauni an gane ko don a samu balance a can tun da an faɗa sahul asanit to a gurin da'ifi ma ya kamata a faɗi auhal asanit ai ad'aful asanit to shine sai ya tsakuro wani abu daga littafin ma'arifatu daga littafin hadith na abi abdullahi al-hakim an-naisaburi abu abdullahi al-hakim an-naisaburi yana da littafi da yayi akan mustalah sunan shi ma'rifatu ulum al-hadith to sai ya tsakuro wani abu da ya ambata a cikin littafin na auhal asanid asanid din da suka fi kowaɗanne rauni sai ya ce thumma anis siddiqil auhal thumma anis siddiqil auha karra sadaqatun an murra sai ya fara da abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq a asani da abubakar wato isnadin da ya fi kowanne rauni cikin asani ko sanadiddukan da ake ruwaito hadisan abubakar da su sai ya ce summa sannan wato bayan kasan menene da'ifi bayan ka san matakan da ifi da kashe-kashensa to ka san abinda ko wani sashi na auhal asanidi daga ciki akwai anis siddiqi ai an abi bakr siddiq radiyallahu anhu al'auha sanadin da ya fi rauni karra ai marra ya fi rauni sosai ci auha bil marra wanda ya fi rauni sosai wannan auha ɗin auha karra khabar ne muqaddam mubtada ɗinsa shine sadaka sadaqatun sadaqatun an yi sarfinsa sadaka sunan namiji ne to tunda suna ne alam ne alam ka'ida ba a sarfinsa tunda alam ne ba za a ba zai zama masruf ba ba za a ce sadaqatun ba sai dai sadaqatu amma saboda waka ce saboda waƙe ne na zube waƙe ne na na ilimi sai aka halatta ma shi mawaƙin yayi wannan sai ya ce sadaqatun wannan mutum sunan shi sadaqa ibnu musa sadaqatu ibnu musa ad-daqiqi abu al-mughira al-basri sadaqa ابن Musa ad-Daqiqi المغيرة البصري ما al حديثي malaman hadisi sun raunana shi ce سبا da rauni da cewa rauninsa ba mai tsanani ba ba a kai ga ta shi ba ba a kai da jifan shi ga ƙarya ba an dai ce yana da rauni yana da kurakurai cikin wanda suka rauna shi akwai imamun nasa'i yana ruwaya an farqadin daga farqad ibn yaqub as-sabakhi farqad ibn yaqub as-sabakhi as-sabakhi abu yaqub al-basri shi ma wannan rauninsa ba da yawa ne. rauninsa sama sama ne saduq ne layyin yana da kurakurai kathirul khata yana da kurakurai yana ruwaya shi kuma daga murra murra shine murra ibn shurahbil murra ibn shurahil kai murra ibn shurahil wanda ake ce masa murratu tayyib ana masa laƙabi da murratu tayyib shi kuma daga abubakar sauraka ga sanadin yadda yake sadaka ibn musa daqiqi an farqad ibn yaqub as sabahi an murra ibn shurahil al-basri ومرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولا شيني سند أنغانيكو صدقة أم فرقد أم مرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكو حديث لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة إلى شكين ترمزي عند yake cewa abubakar ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu aljannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malaka wato khibbun mai ha'inci mai yaudari ba zai shiga aljanna ba haka nan marwaci haka nan sayyi'ul malaka wanda ba shi da kyakkyawar mu'amala wannan hadisin ya zo da wannan isnadin a cikin tirmidhi a wata nuskar tirmidhi ya ce hadisu hasanun Garib a wata nuskar babu hasan hadisun Garib to wannan raunin wannan isnadin saboda magana da aka yi akan mutanen nan guda biyu ne an yi magana akan mutane guda biyu su ne wa sadaka da farkat su kuma maganar idan ko kula ba mai tsanani ba ce saboda ka bai kamata wannan a kirawo shi auhal asanid ba an gane ko don ka ce auhal asanid wanda ya fi kowanne rauni tare da cewa akwai waɗanda rauninsu ya fi haka saboda haka wannan bai kamata ya zama misali ba na auha asani da abubakar to amma tun da shi alhakim abu abdullahi alhakim abu abdullahi ne saburi ya faɗa shi sa shi ma a can ya ɗauko ya faɗa an gane ko sai ya ce walbaiti amru za an anil ju'fi an harith al-a'wari an ali wal wannan adafi ne akan as-siddiq ay an an ahli al-baiti awha al-asanid an ahli al isnadin kuma da yafi rauni an ahli al-baiti daga ahli al-baiti shine amru amrun za an al amrun shine amr ibn shummar amr ibn shummar al-ju'fi ash-shi'i wani dan shi'a mai suna amr ibn shummar al-ju'fi shi kuma anil ju'fi shi kuma daga al-ju'fi al-ju'fi na biyu shine jabir ibn yazid al-ju'fi al-kufi ɗaya daga cikin malaman shi'a sannan shi kuma an haris al shi kuma an haris haris ibn abdullah al shi kuma an ali to yace wannan shine sanadin da ya fi rauni da ake ruwaito hadisan wasu daga cikin ahlul baiti kamar na ali amr ibn shummar al-ju'fi malamai sun yi mummunar magana a kansa imam al-bukhari yana cewa munkarul hadis imamu bukhari in ya ce wa rawi munkarul hadis to yana nuna sa mai tsanani ne bai halatta a hadisin sa ba haka nan uh, yahya ibnu ma'in yana cewa laysa bi shay wannan mutum ba a bakin komai yake ba jauza jani yana kiran shi za'iqun kazzab karkatacce ne zaman mai makaryaci ibn hibban yake cewa rafidiyun yashtumu sahabata rafidi ne rafidi kunga ga shine mafi munin shi'a shi'a kalma ce tana da faɗi. cikinta akwai masu saukar ra'ayi akwai masu tsauran ra'ayi to wanda zai kai ga zagin sahabai da zagin abubakar da umar da kafirta su da bijirewa shugabancinsu da kiransu a zalimai wanda shine rafidi amma wanda shi kawai shi shi'ancinsa kawai dai ya ce yana son ahlul bait kawai shikenan amma yana girma Abubakar da Umar a da can a tarihi can a farkon al'amari akwai irin waɗannan a yanzu ne babu yanzu wanda duk aka ce shi'a ne to kawai mai zagin Abubakar da Umar ne babu wani shi'a da ake da shi yanzu wanda yake sassaucin ra'ayi a da can farko farkon shi'ar kafin ta gawurta ta rikide ta zama abin da ta zama to ana samun shi'i wanda shi abin da yake nufi da shi'anci gunsa shine hubbu ali baiti rasulullahi kawai shi dai yana da wani abu da yasa a ransa na san alil baiti amma in ka taba ra'ayinsa ka nemi ra'ayinsa game da abubakar da umar ba zai zage su ba kuma zai yadda cewa shi zuwa shugabanni na musulmi to wannan a da ta ana ce masa shi'i to da aka zawo aka samu masu zagin abubakar da umar da barranta da yin bara'a da su sai aka samu rafidi rafidi da ma kalmar rafidi tana nufin dan tawaye ɗan tawaye wanda ya tibire ya bijire ya kangare shine rafidi shi yasa su masu wannan kangarar ba sa son kalmar rafidi din sun fi so a ce da su shi'i dan kalmar shi'a din ai dan goyen baya take nufi to yace ai shi'a to ahlul yana goyawa ahlul bait to wai wani musulmi ba goya musu baya ai duk musulmi ba goya musu baya to ya fi son kalmar shi'a amma kalmar rafidi ba so saboda tana tana nufin kangarewa da da taurin kai to kaga ba zai so ka sifanta shi da kangarare ba to a da can aka ce shi'i kawai to ana nufin wanda shi kawai wala ne hubbun wa wala in kuma har ya kai ga zagin sahabbai musamman abubakar da umar to ya zama rafidi an gane ko da ana bambancewa to yanzu ne abin da ya tafi a kawai aka ce shi'i ana nufin rafidi din amma kana karatu zaka ji an ce wani shi'a ne kuma sai ka ga malamai sun yarda da shi an ce shi'a ne kuma sun yarda da shi to in ka koma tarihi sai ka samu yana girma sahabbai kamar yanzu Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi mai littafin al-Mustadrak ala sahihain kaga an ce shi'a ne amma a cikin littafinsa littafin Mustadrak din wanda shi fi kowanne shahara in ka koma sai ka ga babu ma'rifatis sahaba ko kitabu ma'rifatis sahaba wato ya ware wani bangare na yayi bayanin falalar sahabbai to duk sahabban Abubakar da Umar da Usman ko wanne sai da ya kafa falalarsa to kaga wannan ba shine wadancan ba amma an suka tashi bagarar da kai in sun kula cewa kai dan jigari jigari ne suka rena wayanka harkar ilimi to sike sai ce maka to ai ku kuna zagin shi'a kuma kuna hujja da shi'a ai wane ma an ce shi'a ne wane ma an ce shi'a ne sai suka kawo maka an ce hakim shi'a ne an ce eh, nasa'i shi'a ne an ce waye shi'a ne to kuma kuna zagin mu shi'a gashi na bukhari an rawaito daga hadisin wani shi ma an ce shi'a ne to in kai wayayye ne kanka a waye ke ba a kifa kake ba to sai ka ce a ah, to ka koma ka gani irin shi'ancinka ne ko ko da irin shi'anci ne in kana mun maganar hakim hakim a ɗauko littafinsa yana da falalar abai waɗanda kai kake zagi kaga ashe kun yi hannun riga Daka a tarihi da can akwai shi'i akwai rafidi to suna sun rika amfani da wannan damar da suka san cewa mutane sun yi rauni wajen ilimi sai suka rika amfani da wannan sai a ce a cikin sayul buhari ai akwai wane wane wane wane da buhari ya rawaito hadisin sa shi ma ai ce an ce ai shi'i ne na'am shi'i ne amma ba ba rafidi bane kai rafidi ne ai to kaga akwai bambanci ko to shi wannan ah, amr ibn shummar al-jawfi shi'a ne rafidi shi yasa ibn hibban yace da shi rafidiyun yashtumu sahaba wa yarwi al an istiqat yana ruwaito hadisan ƙarya ya jingina wa ingantattu ko amintattun malamai yahya al yana cewa la yuktabu hadithuhu bai halatta ma a rubuta sa ba daraqutni ce matruk malamai da yawa dai suka soke shi kira shi kazzab ne makaryaci sannan daga Jabir al-Ju'fi Jabir ibn Yazid al-Ju'fi Jabir ibn Yazid al-Ju'fi shi ma daga cikin malaman Shi'a ne to amma shi bai kai wancan ba duk da dai ana ta an yi sabani a kansa wasu sun ce ba laifi shi an cinsa bai bai gawurta ba wasu kuma sun ce kai gawurtaccen shi'i shi ba shi'i ne makaryaci don haka a zamanin sama malamai sun sun kasu bi a kansa amma dai abin da aka rawaito cewa yayi imani da raja yayi imani da cewa da cewa sayyidina ali zai dawo duniya kasa suna cewa sayyidina ali zai dawo sun ce wai fadar Allah innal ladzi farada alayka alquran radduka ila ma'ad anafin sayyidina ali zai dawo saboda ka sun yayi imani da raja'a to kaga wannan aqida ce daga cikin aqidan aqidan Shi'a Sha'abi Imam Sha'abi Sha'abi ibn Shurahil Sha'abi yana gaya masa yake cewa da shi kamar yadda yake cikin Ad-Du'afa As-Sagir na Imam Al-Bukhari yake cewa da shi ya Jabir la tamutu hatta takziba ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to Jabir ba za ka mutu ba sai kayi wa manzo Allah ƙarya saboda irin yadda suka ga take-takensa Ismail ibn Abi Khalid wanda shi ya ji yarwaito hadisin daga shi ya yarwaito magana daga sha'abi yake cewa fama mazatil ayyam wal layali hatta hatta tuhima bil kadhib ba a jima ba sai da aka tuhume shi da ƙarya saboda haka shi dai alal akalla dai mai rauni ne kwarai da gaske ko da kuwa rauninsa bai kai na wancan na farko ba amr ibn Shumar al-ju'fi an harith shi kuma jabir ibn yazid yana ruwaya daga harith ibn abdullahi al'awar harith ibn abdullahi al'awar al al-kufi waya daga cikin manyan sahabbai manyan tabi'ai kuma daga cikin wanda suke zama da sayyidina ali mutumin kufa ne ya zaura da sayyidina ali to amma daga cikin malaman kufa akwai waɗanda suke zargin shi da ƙarya kamar imamu sha'abi amir ibn shurahil ash-sha'abi yana zarginsa da ƙarya har ma a cikin kamar yadda yake cikin muqaddima ta sahih muslim yana cewa sha'abi yakan ce haddathana al-harith wa ashhadu annahu ahadul kazzabin ya faɗo mana wani hadisi kuma na shaida na yadda yana ɗaya daga cikin makaryata wasu malaman suka ce yana tuhumarsa da ƙarya ne a ra'ayinsa da maganganunsa ba a hadisinsa ba to amma maganarsa maganar sha'abi tana nuna yana tuhumarsa da ƙarya ne a hadisi tunda yana faɗar wannan magana yayin da yake ka hadisi ne ba a ra'ayinsa ba ba a aƙidarsa ba yana da aƙidar tashayyu amma ba wannan ce ta sa sha'abi ya kirawo shi ya kirawo shi makaryaci ba har ma idan zai kawo hadisin sai kashi da sigar wa huwa ahadul kadhibaini wanda wannan sigar ta zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake maganar hadisai wanda zai rika faɗar hadisan ƙarya ce man haddasa anni hadisan man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini to sha'abi yana yanko wannan maganar yayin da yake kawo yayin da yake tuhumar al awar yana yanko wannan maganar ne kaga ashe a a majal a fage na hadisi yake magana ba a fage na hira da jama'a ba ko labarurka da yake bayarwa ko maganar aqida an gane ko saboda haka tuhuma ce da yake yi masa akan abin da ya shafi hadisi malamai sun raunana shi kamar ibn al-madini shi ma tome shi da ƙarya ibn al-madini malamin imam al-bukhari ya tome shi da ƙarya daraqutni yace da'if nasa'i yace laysa bi shay ibn adi yake cewa ammatu ma yaruhi ghairu mahfuz da dama daga cikin hadisan da yake kawa ba ingantattu bane ba masu kyau bane to amma za ka ga 'yan shi'a suna kare shi saboda an ce dan shi'a ne ko malamai sun yi magana a kansu yanzu kamar Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari wani ɗaya daga cikin manyan yan bida'a yana da bida'a yana da tasawuf tasawuf yana da ko bid'atu tashayyu to har littafi yayi ya sa masa suna al-bahithu عن علل الطعن في الحارث الباعث عن علل الطعن في الحارث أتشكين وانا لتابي يتشم تنشن إمام الشعبي يززاقيش يما ستتس ويسابو دياي مغانا أكان الحارث ابن عبد الله الأور يكراش مكين آل البيت يسبو دا حارث آل البيت ينا سان آل البيت يسا shi yasa ya jefe shi da ƙarya littafi ne ɗan ƙarami bai fi shafi talatin da wani abu ba sheikh nasiruddin albani ya masa raddi a cikin silsilar da'ifa sai ya sake yin wani littafin ya sa masa suna bayanu naksin nakisi الطاعن fil harisi wanda a ciki ya sake dawo da maganarsa ya sake cin mutuncin malaman sunna saboda sun taba abin nan to in shi'a suna yada littafin saboda suna ga kamar an kare musu wani wani babban mutum ne wanda suke ganin kamar taba shi taba su ne amma magana da wacce ke mafi a gaskiya shine yana da rauni ko da ba a ce da shi makaryaci ba to yana da rauni kamar da ibnu adi yace ammatu ma yarwihi ghairu mahfuz da dama daga cikin ruwayoyinsa ba ba daidaitattu ba ne ba su daidaita ba a cikin wannan sanadi da ya bamu wannan misali na sanadi da ya bamu Amr ibn Shummar daga Jabir ibn Yazid al-Ju'fi daga Harith al-A'war shi kuma daga Ali za mu ga wanda ya fi kowanne tsananin rauni a cikinsu shi shine Amr ibn Shummar al-Ju'fi wanda fi tsanani sannan jabir sannan al uh, ibn abdullahi al-a'war to amma ala hakika a cikin littafin shi'a akwai asanid din da suka fi waɗannan rauni wanda suke jingina ahlul baiti ruwayoyi da su wanda sun fi wannan rauni wanda ya tsunto isnadi ne a cikin littafin yan sunna wanda yake da amma an akoma littafin shi'a akwai waɗanda suke abin mamaki ne tunda za ka ga akwai ma himarun an abihi ruwayar jaki daga babansa kaga ana maganar rauni ai kaga an je ƙarshe sannan yace wali abi hurairah tasriyu an daud an walidihi ayyawahan wali abi hurairata ai auhal asalid mafi raunin sanadi daga abu huraira radiyallahu anhu shine abinda asari sari ibn isma'il ya ruwaito السري ابن إسماعيل السري بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء السري ابن إسماعيل الهمداني الكوفي رواية دي عن داود داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أم والده daga mahaifin shi da shi ne Yazid ibn Abdurrahman al-Audi az-Za'afiri al-Audi zaafiri al-Kufi yace ayya wahan ayya wahan wannan mansub ne alal hal ai mai rauni matukar rauni matukar rauni mai cikakken rauni saboda haka a hadisin da sanadin da ya fi rauni wanda ake ruwayar hadisin abu huraira da shi shine ruwayar asari ibnu isma'il al-kufi wanda imamu ahmad yake cewa tarakahu hunnas, malamai sun yi watsi da shi ba sa karɓa hadisinsa nasa'i yake cewa matruk saboda haka za'ifun ne jiddan shi assari asari ibnu isma'il Dawud ibn Yazid ibn Yazid al-Audi shi ma da'ifi ne an walidihi daga mahaifinsa Yazid ibn Abdurrahman al-Audi waɗannan su su biyu masu rauni ne shi yasa ya kirawo hadisin da cewa ko isnadin da cewa isnadi ne mai wanda ya kai matuƙa ga rauni shine ayyawahan sai kuma ya ce li anasin dawudu an abihi an aban li anasin dawuda an abihi an abana riwayar kuma da ta fi rauni daga anas ko isnadin da ya fi rauni daga anas dan malik anas dan malik anas ibn malik ibn nadar al-ansari shine dawud riwayar dawud ibn al-muhabbar داود ابن المحبر المحبر داود ابن المحبر ابن قحزم ابن قحزم بالذال والميم الثقفي البكراوي البصري داود ابن محبر شيني wanda ya تلتافن العقل كتاب فضائل العقل wanda duk hadisan ƙarya ne a ciki yawancinsu hadisan ƙarya ne wai yana faɗar falalar hankali shi ne ya ƙirƙiri hadisai da yawa ya zuba a cikin wannan littafi an abihi daga babansa wanda shi ma baban nasa mai rauni ne shi ne muhabbar ibn qahzam shi ma yana da rauni amma ɗansa makaryaci ne shi uban yana da rauni ɗan kuma dan kuma makaryaci zurriyatun ba'dha min ba'd kenan <laughs> shi kuma an aban shi kuma uban daga aban ibnu abi ayyash aban ibnu abi ayyash matrukul hadith shi ma hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske shi kuma aban daga anas to wannan shine auha asanidi anas auha asanidi ahadisi anas hadisin da ya ko isnadin da ya fi kowanne rauni daga asanid ɗin da ake ruwaito hadisin anas da su shine kace Dawud ibn al-Muhabbar an abihi an aban ibn abi ayyash an Anas ibn Malik an gane ko wannan shine auha asadidi Anas kaga in kana karatu kaga ɗaya daga cikin waɗannan za zaka san cewa akwai magana akan su so aka ga wani yafi wani rauni a cikin su wani yafi wani duk wanda aka ce da makaryaci a ciki to yafi yafi rauni in aka zo ma wato tuhumar waye mai laifi duk sanda aka kawo sanadi sai aka samu daga makaryaci ya ruwaito daga mai rauni to aka tashi zaka faɗa ka ce wane ga yadda yake makaryaci ne wane kuma mai rauni ne amma wanda zaka ci kwala ka tuhuma shine makaryacin saka shine kuma zai dauki hukuncin hadisin ba za ka dubi mai raunin ba ka ce hadisi ne za'ifi sai dai ka ce hadisi ne mawdu'i an gane ko saboda haka wannan makaryacin shi zai dauki hukuncin gaba ɗaya hadisin a ce kai laifin ma nashi ne ba na mai raunin ba an gane ko dan shi laifinsa ya fi na mai raunin saboda haka in dai an tsinci mai rauni a cikin sanadi to sanadin ya zama maudu'i ya zama ya na ƙarya sai ya ce wa'dud li asanidil yaman kun ga kusan ƙasa da rabin baiti yace li li'anasin Dawudu an abihi an aban wancan magana ta ƙare. sai ya yace wa'adu li asanidil yaman hafsan alaitul adani anil hakam wannan shi ake kira at-tadmin a waƙa yana daga cikin uyubul qafiya na daga cikin aibin kafiya da zama na baiti na ƙasa yana da alaka da baitin da yake sama da shi so ake kowane baiti ya ci gashin kansa a ma'ana kai zama ma'anarsa ba za ta cika ba sai an haɗu da baitin da yake ƙasa da shi in baiti ya haɗu da na ƙasa da shi sannan zai cika ma'ana to wannan shi suke kira a tadmin daga cikin aibubbukan kafiya to amma masu nazam irin wannan ana dan kawar musu da kai ana kyale su su yi ta irin waɗannan abubuwan ba a damu ba an gane saboda anan ba wai tsabar fasaha da ƙwarewa ake nuna ba so ake dai kawai a tara maka ilimi ba so ake kaji zaƙin waƙen ba an gane so ake a tara maka ilimin kawai to shi yasa zaka ga wa'dud li asanidil yaman hafsa hada suke kai ɗalibin hadisi mai neman ilimin hadisi ka lissafa daga cikin mafi raunin isnadan hadisan mutanen Yaman Hafsan ka lissafa Hafsu Hafsi ne maf'ulun bihi na Udud wannan almuwalladun da an musu an musu afuwa su yi wannan shine Hafs ibn Amr ibn Maimun al'adani shi yasa yace anaitu ai qasadtu bihi al'adani hafs din ina nufin al'adani domin ba shi kaɗai ne hafsu ba da haka dole ya kawo abin da zai bambance wani hafsin yake nufi da za a lissafa shi cikin hadisai ko asani da suka fi rauni na mutanen Yaman sai ce al'adani shine Hafs ibn Umar ibn Maimun al'adani adan daga cikin garuruwan Yaman ne Adan har yanzu Adan din ake ce mata cikin garuruwan da suke kasar Yaman to wannan mutum Hafs al-Adani ko Hafs ibn Umar al-Adani da'ifi ne mai rauni ne mai rauni ne duk da wasu malamai su karin cewa sika ne amma yana da rauni imamun Sa'i ma cewa laysa bi thiqa to mai rauni ne shi kuma yana ruwaya daga al-hakam al-hakam ibnu aban al-adani al ibnu aban al-adani shi mutumin adan ne abu isa shi saduqun ne abid lahu awham saduq ne abid amma yana da shi ma nashi wahamin shi kuma daga ikrima shi kuma daga ibnu abbas wato haka abin yake hafs ibnu umar ibnu maimun al-adani عن الحكم ابن أبان العدني عن عكرمة Maula ابن عباس عن ابن عباس haka isnadin yake ce wannan yana daga cikin auha asani da ahlil yamani hadisin ko isnadin da yafi rauni daga cikin isnadan mutanen yaman ikrima karɓaɓɓe ne sika ne imam al-bukhari yayi hujja da shi a cikin littafin sa sahih al-bukhari yana da hadisi riwaya daga ikrima daga dan abbas wasu malamai sun ce bai ambace shi ba anan dan kada ka tsata shi ma mai raunin ne shi yasa sai ya sai ya kifa sai ya kifa darsa amma da ya faɗe shi din saboda a ci cikakken isnadin dan a san isnadin shi hakam daga wa yake ruwayar shi hakam ibnu aban yana ruwayarsa shi daga ikrima ne ikrima kuma maula ne bararren bawa ne na Abdullahi dan Abbas shi ya ji daga Abdullahi dan Abbas shi kuma ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi amma auha asani da Abdullahi dan Abbas isnadin da yafi kowanne rauni daga cikin asani da Abdullahi dan Abbas shine isnadin da ake ruwa daga Muhammad ibn Marwan Muhammad ibn Marwan السدي الصغير عن الكلبي محمد بن هشام الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس wannan shine yafi kowanne rauni daga cikin ruwayoyin da ake asanid din da ake ruwayar hadisin Abdullahi dan Abbas da shi an gane ko zan maimaita isnadin kuji shi Marwan ibn Muhammad ibn Marwan Asuddi suddi as kun san akwai asuddi Alkabir wanda kuke yawan jin ana fadarsa a tafsiri wannan ba shi ake magana ba wancan sika ne wannan shine asuddi as mai rauni ne wasu masu su ci makaryaci ne makaryaci ne Muhammad ibn Marwan asuddi suddi as shi kuma yana ruwaya an Muhammad ibn Hisham al shi ma wani gawartaccen makaryaci ne a zamanin sa shi kuma daga abi salih bazam abu salih bazam shi kuma mai rauni ne shi kuma daga abdullahi dan abbas to wannan isnadin shi ake kira silsilatul kadhib silsilatul kadhib kun sa akwai silsilatul zahab ko silsilatul zahab shine abu zinad al-a'raj an abi hurairah malik an abi zinad al-a'raj an abi huraira wanda ana ce da shi silsilatu zahab to kuma akwai silsilatul kadhib silsilatul kadhib ita ce wannan muhammad ibn marwan an muhammad ibn hisham al-kalbi an abi salih bazam bizan bazam wa akhiruhu mim bazam an abdullahi ibn abbas wa silsilatul kadhib an gane ko akwai wani littafi yana da ana kiran shi tanwirul mikbas min abbas tanwirul mikbas kamar littafin tafsiri ne na da ake cewa na ibn abbas to da zaka duba farkon sa an ruwaito shi ne da wannan isnadin silsilatul kadhib saura kaga da littafin ya tashi daga aiki a baya na a kasuwa ana ana yawo ana sayarwa ana aka bude farko wanda isnadin za ka gani wanda ya tara shi ya ce ga isnadin tafsirin Abdullahi dan Abbas inda ya samo shi Abdullahi dan Abbas yana da tafsiri yana da asani da yawa da aka rawaito tafsiransa a rawaito tafsiransa daga Ikrima daga Mujahid daga Sa'id ibn Jubair da ba wanda ya kai su sanin tafsirin Abdullahi dan Abbas daga da katada amma wannan ruwayarsa ruwaya ce ta ƙarya sauraka littafin ba littafin ilimi ne silsilatul kadhib ce yace wa za ka min tarajumin tudam wa za ka min tarajumin tudam da sauran tarajum mun ce in aka ce tarjama ana nufin salsalar isnadi wani an wani an wani an wani shi suke cewa tarjama kalmar tarjama na daukan ma'anoni in an ce tarjama akan nufi wannan salsalar isnadi an gane wane daga wane daga wane daga wane ana kiran wannan gaba ɗaya salsala ɗin akan kira shi me tarjama hakanan unwanin da ake bawa babi babun fi fada'ili salatu duha wannan shi ma ana ce masa tarjama an gane ko shi yasa ake cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi wannan unwani matashiya da ake bawa babi shi ma suna kiran shi tarjama jam'in sa tarajum sannan kuma tarihin mutum inda aka haife shi ina abin wace shekara aka haife shi su su malamansa almajiran almajiransa ina da ina je neman ilimi me ya rubuta ya matsayinsa yake a ilimi wannan ma ana kiran shi mai tarjama an gane ko saboda ka ya danganta da siyakin da aka faɗa a eh, wanda irin siyaki ne aka faɗi kalmar tarjama din dan sai ka fahimci abin tunda yanzu ana siyakin isnadi ne sai ya ce da wasu tarajum da za a hada su da waɗannan kaga yana nufin asanit an gane ko an fahimta tarajum ana yana nufin asanit tudammu ko tadum wanda zaka haɗa su kai mai neman ilimin hadisi ka hada su da waɗannan to amfanin sanin wannan nan shine a tarji. lokacin da aka samu wannan ruwaya mai rauni ce wannan ruwaya kuma auhal asanid ce kaga waccan za ta fita dama dama idan ka san kamar yadda cewa wannan asahul asanid ne wannan sahihun ne wannan asahu kaga in aka tashi tarjihi asahul asanid haka nan ana tsakanin mai rauni da mafi rauni kaga mafi rauni shi za a kayar an fahimta ko wannan yana daga cikin amfanin sanin auhal asanid kamar yadda ka san amfanin sanin asahul asanid shine tarjihi to shi ma auhal asanid za a amfani da shi wajen tarjihi da wannan muka zo ƙarshen magana akan da'ifi da abin da ya shafi kashe-kashensa sai sai sunayen da za su iya zama sahihi ne zai zama ba sai kama al-musnad shine nau'i na hudu nau'i na hudu a cikin jerin gwanan nau'uka da aka ambata na na mustalau na na hadisi sahihi hasan da'if sai al-musnad al-musnad kamar da muka ce zai iya zama sahihi zai iya zama ba sahihi ba zai iya zama sahihi zai iya zama hasan zai iya zama da'ifi zai iya zama da'ifun jiddan zai iya zama maudu'i an gane ko to shine sai ya kawo ta'arifin sa menene musnad in an ce hadha hadithun musnad me ake nufi kalmar musnad tana zuwa da ma'anoni tana zuwa da ma'anar littafin da aka tsara shi akan wani zubi akan wani tsari na musamman wato an tsara shi akan tartibin sunayen sahabbai ba a ba akan tartibin babi babi ba a ce babubbukan da suke da alaka da alwala tahara alwala sallah azumi zakka hajji aure wanda kaga tartibi ne tasnifi ne amma akan babubbuka to akwai littafin kuma da ake tsara shi ba akan irin wannan tasnifin ba shi kuma akan sunayen sahabbai sai a dauko sunan sahabi sai a tattaro hadisan da ya ruwaito duka sai a rubuce su karkashin sunansa sannan aje wani sahabin shi ba a tattara hadisansa ƙarƙashin sunansa to shi ma suna kiran shi musnad irin wannan littafi da aka yi bisa wannan tsari ana kiran shi al-musnad ko dai su dubi falalar sahabban a jera su bisa girman falalarsu a fara da al-khulafa'ur rashidun su kansu al-khulafa'ur rashidun a fara da abubakar shi abubakar siddiq sai aka kawo hadisansa da shi mai littafin yake so ya rubuta a nan ba ruwansa da rattaba hadisan ya fara da na tsarki fa'a zai ta zubo su ne kawai ya iya farawa da maganar zakka ya zo da maganar jihadi ya zo alwala ya zo tsarki ya zo aure kawai da shi hadisan zai ta zubowa da zara ya sa abubakar kuma kawai zai ta zuwa hadisansa ne a harigitse ba tare da ya rattaba su ba sai ya gama da abubakar sai ya je umar shi ma sai ya zubo hadisansa a ƙarƙashin sunansa gaba ɗaya ba tare da ya rattaba su ba sai kuma ya je Usman sai ya je Ali kaga gama ul arba'a sai kuma ya shiga sauran sunayen al-ashara al-mubashirin bil janna sauran goma nan da aka bishara da aljanna Abdurrahman ibn Auf Abu Ubaidah ibn jarrah Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Zaid Talha ibn Ubaidillah Zubair ibn al-Awwam sai ya gama da su sai ya je kuma ahlu badr su ne suke bin waɗannan a falala sai kuma duk wanda ya je badar sai kuma ya ta kawo hadisansu sai ya gama haka ya shiga al-ansar muhajirun al-ansar karshe can sai ayi ilhakin su kuma mata daga can karshe to wannan shi ake ana kiran shi al-musnad irin littafin da aka yi masa irin wannan tsarin sukan kiran shi al-musnad kamar musnadul imami ahmad zaka ji ana cewa imamu ahmad ya ruwaito a musnadinsa zubin sa ba iri ɗaya ne da zubin bukhari ba ba iri ɗaya ne zubin tirmizi ko nasa'i ba shi ya tsara shi ne akan irin wannan to ana kiran su al-masanid da yawa kenan al-musnad ɗaya kenan musnadul imami ahmad musnad abi dawud at-tayalisi musnad ishaq ibn rahuya musnad abi ya'la al-musili musnad al-Humaidi Musnad Abd ibn Humaid suna nan da dama ana kiran su al-Masanid wata duniyar ce daban ta talifin ilimin hadisi to kaga wannan ɗaya daga cikin ma'anar kalmar musnad kenan sannan akan yi amfani da kalmar musnad ana nufin sanyawa hadisai isnadinsu wato wani da ya zo ya littafi sai ya tara hadisai amma bai sa musu isnadin ba ya cire isnadin sai wani ya zo ya ga cewa ya kamata ya dawo da littafin nan isnadansu sai ya dawo musu da ishi da isnadinsa sai ya sa masa musnad sai ya jingina sunan zuwa ga asalin littafin kamar misali ash-shihab akwai littafin ash-shihab hadisai ne aka yi ta kawowa amma babu babu isnadi sai dai wani an abu huraira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an adas kala kala rasul an abdullahi ibn umar an abdullahi ibn abbas sannan sai ya ga ya kamata ya dawo masa da isnadin sa sai ya dawo masa da isnadin sa sai ya sa masa musnadu shihab wato littafin shihab mai isnadi an fahimta ka kalmar musnad anan ma'anarta ba kamar wacce ma'anarta baya ba ko wannan kawai ana nufin kamar yanzu misali bulugul maram kaga ai ba isnadi an wane an annabi sallallahu alaihi wasallama don an cire isnadin sai ka ji cewa ka ka isa kai ma yanzu kana da isnadan ka kai ma gara ka dawo da bulugul maram isnadin sa sai ka dawo masa da isnadin sa sai ka sa masa musnadu birugul maram amma aka duba bulugul maram za ka ba irin wancan tsarin bane babi babi ne amma da can baya da isnadi ka da masa da isnadi kalmar musnad anan tana nufin isnadul ahadith ko sanyawa hadisi isnadin su sai ma'ana ta uku ita ce wannan da zamu karanta wanda ita ce ma'ana ta uku al musnadul marfu'u zattisali wa qila awwalun wa qila tali kaga ya baka ra'ayi uku kenan anan ra'ayi uku akan hadisi musnad in an ce hadha hadithun musnad me ake nufi ra'ayi na farko al-musnadul marfu'u zattisali a wata nuska zuttisali ya zama na'at ne na al-marfu maimakon ya zama hal al-musnadul marfu'u zattisali ko zuttisali duk wanda karanta zai bada ma'ana zattisali zai zama hal ne wato almusnad hadisi musnad shine hadisi marfu'i kuma wanda yake da ittisalus sanad sanadin sa ya cika kowa ya ji daga kowa kaga ashe ya kamata ya fara mana da marfu'i kafin ya zo musnad tunda yanzu nan yayi mana tarihi da wani abin da bai gaya mana shi ba a ka'ida a ka'idar talifi kamata ya fara gaya mana me hadisi marfu'i me hadisi muttasili sannan sai ce mai hadisi musnadi in ya ce hadisi musnadi shine marfu'i mutasili. da ba mun san su amma yanzu kun ga ba su ba ko in ce ba mu karanta su ba tayi wasu ku san su saboda ya mana ihala zuwa ga abinda sai nan gaba zai gaya mana shi amma a gurguje almarfu shine duk hadisin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisin da a ciki aka ce qala rasulullahi ko fa'ala rasulullah ko aqarra rasulullah wani abu aka yi annabi ya tabbatar ko ya faɗa ko ya aikata to wannan shi ake cewa musnad a shi ake cewa marfu'i an gane hadisi marfu'i shine an jingina batun zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu maganar salsalar ta inganta bata inganta ba ta sadu da juna an samu katsewar a cikin isnadi duk wannan ba shi ake duba ba in dai an jingina manzo Allah abinda ake faɗa a ciki shi na zama marfu'i an gane ko almuttasil kuma shine wanda salsalarsa bata tsinke ba wane ya ji daga wane babu wasuɗa tsakaninsu da ya jefar wane ma daga wane ya ji wane ma daga wane ya ji ba a samu wasuɗa da aka rayar a cikin isnadin ba kaga wannan shine muttasil shi kuma ba a duba ƙarshe sawa'un maganar daga ƙarshe za a je annabi aka ce aka jingina ko sahabi ko tabi'i wannan duk ba shi ake duba ba salsalar dai ta zama muttasila shike na zama muttasil an gane ko za mu zo mu ga sabanin malamai wajen ta'arifin su muttasil din da marfu'in amma dai ina son bada shi a gurguje a dunkule ɗaya daga cikin sa to sai ce maka musnad hadisi musnad shine dukkan hadisin da yake marfu'i ne muttasili shi ake cewa musnad marfu'i an jingina manzo Allah muttasili salsalarsa kuma bata samu katsewa ba an gane yace wannan shine ake cewa musnad saboda haka kaga ashe dukkan hadisi musnadi marfu'i ne haka ne kuma haka ba duk hadisi musnadi zai zama marfu'i ne amma ba dukkan marfu'i ne zai zama musnadi ba don a iya samun marfu'i kuma salsalarsa ta katse a tsakiya a iya samun marfu'i mursal ko a samu marfu'i munqati ko a samu marfu'i mudallas haka ne saboda haka a tsakanin su akwai khususun a umumu wa khususun mutlaq umumun wa khususun mutlaq fa kullu hadithin musnadin marfu' wa laysa kullu marfu'in musnadan an gane ko wannan ra'ayin farko kenan kauli nabi shine wa qila awwalun me yake nufi da qila awwalun yana nufin marfu'i kawai aka ce marfu'i kawai shine shine hadisi musnad saboda haka ba magana ittisalus sanad ko sanadin muttasil ne ko ba muttasil bane wannan hadisin sunan shi musnad matukar da ya zama marfu'i ne an gane ko saboda kaga wannan kauli na biyu kenan sun cire kalmar zuttisali ba sai ya zama muttasili ba inda ya zama marfu'i kawai musnad ne wa qila tali aka ce a ah, me biye masa wane ne me biye masa muttasili wato hadisi musnad shine muttasil sawa'un marfu'i ne ko ba marfu'i bane in dai isnadin sa muttasil ne kawai shi wannan shine musnad waɗannan sune ra'ayoyuka guda uku da da suka kawo maka da ya kawo maka amma ra'ayin da ya fi ƙarfi cikin ra'ayukan nan guda uku shine wanda ya fara da shi al-musnadul marfu'u zuttisali al-ittisal anan ana nufin fi zahirihi la fi nafsil amri zahirin sai zan muttasil zai iya zuwa daga baya a gane akwai inkita amma a zahiri haka za a ga kanshi kamar muttasil shi yasa masu masu littafan masanid ba sa sa marasil ba sa hadisi mursal ba wanda tabi'i zai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan a fili munqati ne ba muttasili bane ba sa hadisi muallaq ba saboda a fili ba ba sa hadisi mauqufi ba an gane sai wanda yake musnad ne ko muttasil wannan shine ra'ayin da yafi karfi kuma masu masanid galibi akan sa ne suke suke fitar da da littattafan su akan wannan tsari ne suke tafiya an gane ko daga kalmar musnad bata nuna bata nuna ingancin hadisi dan an ce haza hadisin musnad ba zai nuna cewa hadisin ya inganta ba sai an bi waɗancan sharuɗa da aka ambata an tabbatar sun cika sannan inganta shi za a iya samun musnad eh, sahihi za a iya samun hasan za a iya samun da'ifi za a iya samun maudu'i ma an gane idan rawunsa ya zama makaryaci to sai zo almarfu da almawquf da almaqtu wannan duk idan ko kula waɗannan guda uku nau'uka za su zama nau'i na biyar da na shida da na bakwai kenan ko na biyar da na shida da na bakwai domin min yi guda hudu a baya ko su ne as-sahih wal hassan wal da'if wal musnad saboda haka yanzu muna da al wal mawquf wal maqtu' waɗannan su ne guda uku ya dunkule su guri guda ya yi maganar su idan ku koma za ku ga duk waɗannan su kuma suna da alaka ne da matani suna da alaka da ma yantahi ilaihi sanadu sabanin waɗanda suka ba ana magana sanadi ne haka ne sahihi ana duba sanadi ne hasan ana duba sanadi ne da'ifi ana magana sanadinsa ne haka ne musnad ana duba sanadinsa ne amma al da al-mawquf da al-maqtu wannan ana duba matanin ne Wanene ne ya yi maganar annabi sallallahu alaihi ya yi maganar shi aka jingina wa aikin ko ku a sahabinsa ne ko ku a tabi'i ne kowanne aka ba shi suna wama yudafu linnabi almarfu'u law min tabi'in aw sahibin wa farra aw sawa'un almawsul walmaqtu'u fi zaini wa ja'alu alraf'i lilwasliqu fihi cewa ma yudafu lin-nabi al-marfu'u min tabi'in wa ma ma mausula ce wa ma ai allazi yudafu lin-nabi abinda ko hadisin da ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa tashili an yi takhfifin yadin saboda wazini wa ma yudafu lin-nabi al-marfu' mace lin ba saboda wazanin abin da din kai ya kari an gane ko wama yudafu linnabil marfu'u law wama abinda yudafu ake jingina shi linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama magana ce ko aiki ne ko takariri ne kamar da ya gabata wajen tarifin hadisi walau abin ana kiran shi almarfu walau min tabi'in ko da tabi'i ne ya jingina wa annabin kaga ya cire sahabi ko ya cire wasiɗa da ke tsakaninsa haka ne ya cire wasiɗa sa tabi'i bai zamani da annabi ba amma ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya je guri kaza ko ya ce kaza ko an ganshi yayi kaza kaga bai faɗi wasiɗar ba shi ba gani ba dole akwai wanda ya gaya masa to matukar dai ya jin jingina abin zuwa ga annabi ya zama marfu'i shine ce walau min tabi'i ko da tabi'i ne saboda ka shi marfu'i ba a duba sikar salsala ba a duba cewa sansalar ta cika ko ta samu tangarda ko an samu gab an gane ko an samu gibi a ciki a'a ba a duba wannan shi yasa ce walau min tabi'in saboda ka koda kuwa daga tabi'i ne wa man duna tabi'i koda zuhuri ne koda wanda yake kasa da zuhuri ne kamar imam malik ya ce balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza wannan marfu'i ne hadisi ne marfu'i an gane ko saboda haka kaga muttasil da mursal da munqati da mu'dal da mu'allaq duk sun shiga duk sun shiga cikin ta'rifin abinda zai fita daga cikin wannan ta'rifin shine al-mawquf wal maqtu su kuma saboda ba a jingina annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai yace au sahibin wannan ma'tuf ne ga annabi aiwa ma yudafu li sahibin au anan bi ma'ana wa au huna bi ma'ana al-waw an gane ko abinda ake jingina wa sahabi kuma abinda duk aka jingina wa sahabi magana ce ko aiki ne ko makamancinsu wanda babu kuma wata alamar da take nuna wannan abin ana dingana shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan akwai wata alama wannan alama za ta dauke shi daga makofi ta kai ta dawo da shi marfu'i kamar yadda zamu zo mu yi maganar hadisi marfu'i hukman mawquf lafzan lakinnahu hukman marfu to babu wata alama da cikin marfu'i kawai an jingina an ce sahabi kaza yayi kaza ko ya ce kaza ko an ganshi yana kaza wannan waqfan ra'au wannan suna ganin shi mawqufi ne an gane ko ra'auhu mawqufan waqfan ay ra'auhu waqfan ra'au ay ra'auhu mawqufan suna ganin sa hadisi ne mawqufi sauraka a dunkule malaman hadisi in suka ce wannan hadisi ne marfu'i suna nufin an jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama bi ghaddin nazari ba tare da sun dubi salsalar ta cika ba ko bata cika ba ta inganta ko bata inganta ba matukar an jingina wa annabi sunan shi marfu'i sauraka kalmar marfu'i ba tana nuna ingantacce ba an gane ko kada ka ji an ce ai wannan hadisi ne marfu'i kaza ta ana nufin ya inganta a da ake nufi maganar dai an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam mawqufi wanda aka jingina wa sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam. sawa'un salsala ta inganta ko bata inganta ba ta cika babu gibi ko ko an samu gibi a ciki wannan duk ba abin dubawa bane abin dubawa kawai shine a ga cewa an jingina wannan zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya sawa'un sawa'unil mawsulu sawa'un al-mawsulu sawa'un wannan abin ya ya ya je ga wato sa ta cika shine al-mawsulu sa ta cika wal maqtu'u anan kalmar maqtu'u yana nufin al-munqati'u ba al-maqtu'u da zai zo ya magana sa ba kalmar maqtu'u anan yana nufin akasin mawsul kun gane ko dan ka a samu rikicewa da kalmar maqtu'u da zai zo ya faɗi ta nan gaba wannan maqtu'u ne lugatan wancan kuma da zai zo nan gaba mana bayani maqtu'u ne istilahan nan al maqtu yana nufin ma yuqabilu al mawsul sawa'un salsalar shi wannan abinda aka jingina wa annabin ko abinda aka jingina wa tabi'in mausulun ya ya salsalarsa ta sadu da juna babu yankewa yana nufin musnad ne ko kuma maqtu'u salsalar ta yanki fi zaini a cikin waɗannan abubuwan guda biyu da ya ambata su wanda ne guda biyu al-marfu'u da al-maqtu an gane sai ya ce wa ja'alur raf'i lil wasli qufi wa ja'alur raf'i wa ja'alur raf'i kuma an sanya al-marfu'u lil wasli ga al-mawsul a wato ana yin amfani gurin wasu malaman hadisi sukan yi amfani da marfu'i suna nufin muttasil wani lokaci wasu malamai sukan yi amfani da kalmar marfu suna nufin muttasil amma wannan amfani ne takaitacce ba mai faɗi ba galibi amfanin da suke yi da kalmar almarfu suna duba kawai wanda aka jingina maganan ne an gane ko amma wani lokaci sukan yi amfani da kalmar marfu fi muqabil mursal sai hada hadithun mursal arsalahu fulan wa rafa'ahu fulan kaga kalmar rafa'a anan tana muqabalar kalmar kalmar mursal to kaga ana ana nufin wannan mausul wannan ba mausul bane wannan mausul ne amma wannan ba shi da yawa sai ce wa ma yudaf li tabi'in maqtu'u wanda kuma aka jingina wa tabi'i wanda duk aka jingina wa tabi'i ba sahabi ba almajiran sahabi wannan ana kiran shi maqtu hadisi maqtu an gane ku wal waqfu in qayyatahu haka hakanan ana an ji amfani da mawquf amma da kaidi kama a ce hadha hadithun mawqufun ala az kalmar mawquf tana nufin abinda aka jingina sahabi to wani lokaci akan kira abinda aka jingina wa tabi'i mawquf amma a sa kaidi me kaidin shine a fito da sunansa kada a ce haza hadithun mawquf kuma ana nufin maganar tabi'i sai an sa kaidi a ce haza hadithun mawquf ala ibn al-musayyib an gane ko tare da kaidi domin in ka sake shi ba kaidi abinda kwakwalwa za ta hararo shine maganar nan ta sahabi ce shi yasa dole in kana so ka yi amfani da kalmar mawquf a gurin da kake sifanta maganar tabi'i ko aikin tabi'i to ka sa kaidi kaidin shine ka fito da sunan tabi'in an gane ko shine yace wal waqfu in qayyatahu masmu'u an ji ana amfani da kalmar mawquf a gurin maqtu amma in taho in kai masa kaidi kaidin shine muka faɗa fito da sunan wanda aka jinginawa shi wannan ita wannan magana a ce wannan hadisi ne mawqufun ala ibn al-musayyib an gane ko amma ka a kawo shi ibn al-musayyib kuma a ce mawquf ai shiru an fahimta ko ina ga lokaci yayi tilas mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana insha Allah da yamma za mu dora inda muka tsaya وليعطى hukmar raf'i fi sawabi نحو من السنة من صحابي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله أي لك أنه kan abin da muka karanta kakka buɗa mana wata ƙofa eh amma a irin wannan siyaki kama a ce wane arsalahu fulan wa rafa'ahu fulan a irin wannan siyaki yawa hmm. haka ya ce masulun marfu ba wani abu tunda ai kalmar mausul ba ita ce marfu ba kalmar marfu ana nufin an jingina annabi sawa'un mausul ne kowa mausul ba ne eh, shi yasa ya ce maka sawa'unul mausulu wal maktu'u duk kowanne za a yi kiran shi marfu idan aka kai anan naka mawqufin mausul ne kaga ka fito da sifar wacce kalmar marfu ta kunsa ba hmm. na'am ah Eh, hmm. wannan shi ne kauli rajihi eh shine kauli rajihi shine ya fara maka da shi kuma shi shine rajihi al marfu al-marfu'u na shi na'am mhm. shikenan yawa amma mun faɗi ittisal ana ana nufin zahirul sanadi zai iya zama akwai inqita amma ba zahiri bane shi yasa zaka iya samun hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad amma kuma munqati ka gane ko ha ka daga murya to ba mu tattauna wannan maganar ba tana da faɗi mu batta hmm. na

kwarai kuwa a'a in dai har ya fito cikin sanadin ya rushe komai ai makaryaci ne zai iya cewa ibnu abbas ne ba ai shine matsalar in dai zai fito cikin sanadi to ya bata lamari abun ma bai kai gun ikrima ba mu a gurin mu ikriman ma bai fada ba ƙarya yake masa hmm. kawai shi kenan mu haƙura insha Allah zuwa yamma sai mu dora akan inda muka tsaya wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in نحو نفس النبي صلى الله المستدرك وقص في خلافه كما حكي وقال لا من قائل مذكور وقد أصلها بأمر مشهور وهكذا يرفعه ينميه رواية يقوم به يرويه وكل ذا من تابعي موصل لرافع جزاه هو الأول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوانا آه، سين درس أمنا نبي أعوانا آه، زنبو نبي آه، شكين ألفير سيودي درس اندي قباتا منكرا تابين دي شافي الضعيف الضعيف da al-musnad sannan da al-marfu ko da al-mawquf da al-maqtu to abin da ya rage bai gaya mana ba shine wasu masail waɗanda suke da alaka da al-mawquf al-mawquf shine wanda ya tsaya kan magana da ta tsaya kan sahabi bata kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba maganar sahabi ko aikinsa wannan ita ake cewa al-mawquf to akwai wasu masail da suke da alaka da wannan gabar suke da alaka da al-mawquf sune wasu lafuzuzzuka waɗanda suke nuna cewa hadisi ko da a lafazinsa mawqufi ne hukuncin sa marfu'i ne waɗannan sune al alƙara'in alamomi waɗanda ake la'akari da su don a tabbatar da cewa hadisi ba wai ya taƙaita ga sahabi ba ne ko da ko lafazinsa yana nuna haka a hukuncinsa hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi ne ko aikinsa ko abin da ya tabbatar shine takrir to waɗannan su ne masail ɗin da ya kawo su a ƙarshen wannan babi ya ce wal yu'ta hukmun raf'i fi sawabi نحو من السنة من سحابي في الصواب أما قند تكي مفي كو كو مفي إنغانشي كو ميرنجاي Ana bawa irin faɗar sahabi da zai ce minas sunna ana bashi hukuncin hadisi marfu'i wal yu'ta hukmar raf'i fi a bashi hukuncin cewa marfu'i ne fi sawabi a maganar da take mai rinjaye nahwu min sunnati min sahabi kamar sahabi yace min sunna abu kaza min sunna koda bai ambato sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba cewa min sunna ya nuna yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da lokacin babu wata sunna da sahabbai suke hujja da ita in ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kalmar sunna a larabci tana nufin turba tana nufin gwadabe ko al'ada to amma idan sahabi ya takaita ya ce mina sunna kawai bai ce min sunnatu rasulillah ba to ba za ka ɗauke ta a wata ma'ana ba face min sunnatu rasulillah ɗin yake nufi wannan ita ce magana wacce take mafi rinjaye da ya ce fi sawabi yana nuna cewa akwai wata magana da take akasin wannan amma ba ita ce daidai ba akwai maganar waɗanda suke ganin ba marfu'i ne. wannan magana ba ta nuna cewa abinda ya faɗa sahabi abinda sahabin ya faɗa yace mina sunna yana nufin sunnar manzon Allah wannan magana ba mai rinjaye bace magana cewa take an yi ta amma ba ta da ƙarfi kamar inda imamu tabarani ya fitar da hadisi a cikin al-mu'jam mu'jam nashi da kyakkyawar salsala daga ata ibnu abi rabah yake cewa ya ji abdullahi dan zubair abdullahi ibn zubair ala al-minbar yaqulu idza dakhala ahadukum al-masjida wan-nas ruku' falyarka' hina yadkhul thumma yadubbu raki'an hatta yadkhula fi hatta fi as fa inna dhalika min as-sunnah Abdullahi ibn Zubair akan mimbari yana cewa idan ɗayanku ya shiga masallaci mutane sun yi ruku'u to yayi ruku'u lokacin da ya shiga masallacin thumma yadubbu raki'an hatta kula fi saf sannan ya rarrafa a haka a ruku'u din har ya shiga cikin sahu fa inna zalika sunna kaga anan bai kirawo sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma fadar sa fa inna zalika sunna tana nuna yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa wasallam kamar ah, abinda shi tabarani ya fitar a cikin al-mu'jamul kabir da kyakkyawar salsala daga abdullahi dan mas'ud daga abdullahi dan abbas yake cewa mina sunnati fi salah an tadha aliyataika tahta an tadha aliyataika ala ala aqibayka bayna sajdatayn yana daga sunna ka dora cinyoyinka akan diga-diganka tsakanin sujada biyu a ta lokacin da ka ɗago daga sujjada kafin ka koma ta biyu dan zaman da za ka yi yana daga cikin sunna ka zauna akan digadiganka kaga nan da yake ce minas sunnati fi salati an tada ilayka ala aqibaika baina sajdataini bai ambato sunan annabi sallallahu alaihi ba amma faɗarsa sa sunna ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da haka da haka kalmar minas sunna tana nuna a wannan magana duk da ta a kan magana sahabi tana zuwa ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye kaza umirna wancan na ɗaya kenan kaza umirna haka nan idan sahabi ya ce umirna an umarce mu kamar umar atiya radiyallahu ta'ala anha da take cewa umirna an nukhrija fil idaini al'awatiqa wa zawat al-khuduri wa umira al-huyyad an ya'tazilna al-musalla an ya'tazilna musalla al-muslimin ummu atiya take cewa an umarce mu a lokacin fita sallar idi mu fitar da al'awatiq wa zawatul khudur fitar da tsofaffi da 'yan mata su fita su ma su je masallaci aka umarci kuma matan da suke haila da cewa su kaura cewa musallal muslimin wato su koma gefe kaga anan da take cewa umirna an nukhrija babu wanda ake fahimta yana ba su umarnin in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine wanda ya ba su umarnin to duk da bata ambace shi ba bata ce amara na rasulullahi ba kalma umirna din nan ita za ta sa a ɗauki wannan hadisi marfu'i ne wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan shine al'amiru annahi a lokacin shi zai ce ayi kaza a bar kaza musamman abin da ya shafi ibada shi yasa ce kaza umirna kamar hadisin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas da yake cewa umira Bilal an yashfa al wa yutira al-iqama an umarci bilal ya yi azan ya yi kiran sallah biyu wato yi su shafa'i amma ikama ya yi ta wutiri kaga umira bilalun mai bada da umarnin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi amma ba ambace shi ba kaga surar surar hadisin sura ce ta mauqufi amma hukunci sa hukunci ne na marfu shine ma'anar kaza umirna haka nan idan sahabi ya ce an umarce mu wa kaza kunna nara hakanan idan ya ce kunna nara mun kasance muna ganin abu kaza wato da kuwa bai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin siyakin ba to yana nuna cewa wannan abin da suke yi suna yin shine da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama wa kaza kunna nara fi ahdihi yace a zamaninsa mun kasance muna ganin kaza au an idafatin ara ko kuma ma bai jingina abin ba ba a jingina abin ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aw an idafatin ara ara bi ma'ana ariya ay khala ara lugati man yaqulu baqa yabqa wa illa fa al-lugha al-mashhura shine ariya ariya ake cewa ko ya ya'ra ariya ya'ra amma ara ya aro ne amma akwai lugar da take cewa baqa yabqa to a bisa wannan lugar ne ya gina ya wannan baitin saboda ka ara bi ma'ana khala aw an idafatin ara ay an idafatin khala saboda idan sahabi ya ce kunna nara fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna ganin abu kaza ko muna aikata kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jabir yake cewa kunna na'zilu fi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal qur'anu yanzil walau kana shay'an haraman lanahana anhu al qur'an mun kasance muna azulu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma al qur'ani yana sauka kaga yace kunna na'zilu ala ahdi rasulillah ko hadisin kunna na'kulu luhumal khayli ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna cin naman dawakai ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sai yana cikin sunan nasa'i da ibnu majah to kaga wannan duk yana nuna wannan abin ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai hana ba saboda haka hukuncin wannan hukunci ne na marfu'i hakanan da sahabi ko abin nan da sahabi zai ce an hana mu daidai yake da umirna da yace umirna kaza umirna to hakanan da zai ce kaza nuhina shi ma duk ne kamar yadda ummu atiya take cewa nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina yana cikin sahih bukhari mu mata an hana mu mu raka jana'iza amma ba a matsa mana ba to ya nuna kenan hani ne ba na taharim ba hani ne tanzi da za su je to ba laifi suka yi amma ba a ba ba a ce su je ba an gane ko sauraka nuhina da ta ce an hana mu duk da bata faduwa ya hana su ba to amma tunda sahabiya ce take maganar kawai za a fahimci manzo Allah ne hana su an gane ko saboda haka kaga yanzu muna da minas sunna muna da kaza umirna ko muna da umirna muna da kunna na rafi adihi waɗannan duk suna da matsayin marfu'i ko da ko siga su siga ce ta siga ce wacce take ta ta mauqufi an gane ko mala yace maka koda ko raba abin zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar inda Aisha a cikin eh, abin da take cewa kanatil yadu la tuqta'u fi shay'i tafihi ba a yanke hannu dan an saci abin da yake ba wani mai kima ba ba wani mai daraja ba ba a yanke mutum hannu la tuqta'u yadu illa fi rubu'i dinarin fasa'ida to akwai ruwa da suke cewa la tuqta'u yadu fi shay'it tafihi to kaga anan bata faɗi a zamanin manzon Allah ba kawai ta ce ba a yanke hannu amma bata ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma a gurin jumhurin malamai hukuncin sa hukuncin raf'i ne haka nan a cikin sahih bukhari akwai inda Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah yake cewa kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna ko habatna sabbahna mun kasance idan muna tafiya muka hau kan tudu mukan yi kabbara idan muka zo gangara mukan yi tasbihi kaga anan bai ce a zamanin manzon Allah ba bai jingina abin ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma Imam al-Bukhari ya fahimce shi a matsayin hadisi ne marfu'i shi yasa ma yake yawan kawo irin wannan a cikin sahihinsa wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari da wannan siga shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa koda ba a jingina sahabi yace kunna na fa'alu mun kasance muna kaza koda bai jingina abin zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to hukuncin sa hukuncin marfu'i ne hukuncin sa hukuncin marfu'i ne ko ya jingina ko bai jingina ba wannan shine ra'ayin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi shine abinda al-Iraqi da Imam an-Nawawi suka suka goya wa baya wannan ra'ayin kuma yawancin malaman hadisi akan wannan suke yawancin malaman hadisi da sahabbai akan wannan suke kuma bukhari da muslim sun dogara su ma da wannan da wannan ra'ayi shi yasa imam bukhari ya rika irin waɗannan hadisan a matsayin a matsayin hujja wasu suna ga idan har ba a jingina shi zuwa ga zamanin annabi aka ce kunna naf'alu amma ba a jingina zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ba zai zama hujja ba zai zama marfu'i ba shine yace salisuha in kana la yakhfa wala shine na uku na farko shine idan suka fada suka jingina zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kunna nara ko kunna naf'alu suka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine na farko na biyu su fada ba su jingina shi zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ra'ayin jumhur idan ba a jingina zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama marfu'i ba amma dai kasancewarsa marfu'i wannan shi yafi fi rinjaye sannan na uku shine wanda zai faɗa yanzu an gane an gane na ɗaya da na biyu yawwa sai yace salisu ha ƙauli na uku in kana la yakhfa idan ya kasance abu ne da ba zai koyu ba wato ba zai boyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to wannan shi ake jinginawa annabi sallallahu alaihi sallama cewa ya tabbatar wato abu ne da ba zai yi a shi kuma ya buye ba abu ne ake shi cikin jama'a jama'a na na gani yau da gobe to kaga wannan idan ma a bai sani ba a ranar wata rana zai iya sani wannan ba zai buya ba saboda abu ne ake shi bainar jama'a kamar a ce mu'az ibn jabal yana sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa sannan ya koma can abin nan dinsa unguwarsa cikin bani salima ya musu sallar isha'i kaga wani abu ne da yake maimaituwa kuma ga jama'a zai wahala a ce ya buye ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai san cewa mu'az yana haka ba an gane ko shi yasa ake hujja da wannan to suka ce idan irin wannan ne babu matsala zai iya zama marfu'i akasin wannan kenan in kana yakhfa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adatan fa mawquf amma in ya zan zai iya boya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato abu ne da al'ada ba a yin shi a zahiri a boye ake yin sa wato kamar abu ne da yake da alaka da mutum da iyalinsa da matarsa kaga wannan wani abu ne da ba a bainar jama'a ake yin sa ba to irin wannan suka ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai je ya tsinkayi wannan kuma abin da ake shi cikin jama'a ba bare a ce wata rana zo kunnan sa sallallahu alaihi wasallama to wannan ba za a bashi hukumul marfu ba saboda ka zai yi zai zai yi har suka yi suka gama annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ma ana yi ba kamar yadda wani daga cikin al-ansar yake cewa kunna nujami'u fanaks fanaksal wala naktasil muna tara da mata mu yi kasala ba ma wanka kaga wannan abin da ba zai yi a ce jama'a da kowa da kowa ya sani ba domin abin ne da ba bayanar jama'a ake yin sa ba to suka ce irin wannan kada a kirawo shi marfu'i amma idan ya kasance la yakhfa to wannan sai a kira shi marfu'i